Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita ɗari da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da muryar arewa da lol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Za ku iya sauran wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu tsaro mu assalamu alaikum barakon mu kuma da sake saduwa da ku a safiyar juma'a nan 24 ga watan Fabrairu shekara ta 2017. Sahabu Imam Aliyu ne ina kuma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin safin ga kanun labarai. Mahukunta a kasar Gambia sun ba da labarin cewa gwamnatin kasar ta kame tsohon shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar. a jiya alhamis ne kasar iraki ita ce sojojin kasar mai goyon bayan sojojin amurka suka samu nasarar kwace tashin jirgin saman masul wanda yake karkashin ikon kungiyar is tun a shekarar 2014 babban kwamandan sojojin amurka da ke afirka ya faɗa wa murya amurka cewa hanyar kawai da za a iya samar da zaman lafiya a ƙasar libya shine ta kawo ɓangarorin da ke faɗa da juna wuri guda toma da lakanun labaran kenan There's no doubt about the fact that, uh, that Haftar and his influence especially in the Yace babu wata tantama kan cewa dole ne a yi la'akari da martaba da kuma tasirin Haftar, musamman a yankin gabas. kalaman kwamandan rundunar mayakan amurka a nahiyar afirka janar thomas walhauser kan rikicin kasar libya rundunar mayakan najeriya ta mai da martani kan zargin cin zarafin biladama da amnesty international ta mata da yake yau juma'a ce za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki halin yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna masu assalamu alaikum mahukunta a kasar gambia sun ba da labarin cewa gwamnatin kasar ta kame tsohon shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar wanda ake a zargi da aikata laifin take hakkin biladama a zamanin tsohuwar gwamnatin ta shuɗe ta yaya jami'i jami'an sabuwar gwamnatin suka ce tun ranar litinin aka tsare yakubu barji shi da jami'ai takwas to amma sai dai ba a bayyana takamaimai menene laifinsu ba jami wanda ya mulki kasar tun shekarar 1994 salin da ya karbi mulki ta juyin mulki ya kafa wannan hukumar wadda ta yi kaurin suna wajen tursasawa jama'a da azabtar da su wani lokaci har su kashe su muddin suna adawa da gwamnati jami'ai ya faɗi zaɓe ne a lokacin da ya sake yunkurin neman wani sabon wa'adin mulkin ƙasar a cikin watan disamban bara kuma ko bayan faɗuwar tasa sai ya ki sauka da kan karagar mulki sai da aka matsa masa lamba daga makwabciyar ƙasar da wasu mutane wanda hakan ya tilasta shi barin banjul babban birnin ƙasar zuwa wata ƙasar waje domin neman mafaka kasar ta gambia wadda karamar kasa ce a cikin kasashen yammacin afirka karkashin sabon shugaban ta adama baro ya yi alkawarin samar da kwamitin binciken take hakin biladama da aka gudanar karkashin tsohuwar gwamnatin yaya jami kana kuma za a sake sake hursunonin siyasa yanzu haka dai ya zaftare yawan ikon wannan hukumar tattara bayanan sirri kuma ya sake mata suna yadda ta zama ta kasa baki daya wannan kamun dai da gwamnatin ta yi shine na farko tun sa'in da aka fatattaki tsohon shugaban kasar ya jame wanda ya tafi kasar equatorial gini inda ya samu mafaka a jiya alhamis iraki ta ce sojojin kasar masu samun goyon bayan dakarun amurka suka samu nasarar kwace tashar jirgin sama da ke birnin mosul wadda da yake karkashin ikon kungiyar isis tun a shekara ta 2014 a wani takaitaccen bayanin da aka yada ta gidan talabijin kasar an bayyana cewa sojojin kai doki da 'yan sandan kasar yanzu haka su suke rike da wannan filin jirgin sama na musul a ranar ladi ne dai sojojin iraki suka sake kaddamar da wani sabon yunkuri na kwato birnin da ke yammacin kasar wadda shine birni na biyu mafi girma ba sun faɗa tun a cikin watan janairu cewa sun 'yantar da yankin gabashin wannan birni. babban kwamandan askarawan kasar ta iraki laftanar janar ra'id shakir jodat ya ce sojojin na iraki da ke da taimakon jiragen nan marasa matuka da sojojin artillery sun yi wa filin jirgin kawanya ne ta sassa daban-daban a yunkurin farko dai an ɗan samu turjiya daga 'yan kungiyar ta isis amma daga bisani rahotanni sun bayyana cewa sojojin iraki sun samu galaba a kansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren shari'a kuma babban atuwan janar na nan amurka jeff session ya soke umarnin nan na tsohon shugaba barack obama da ya ba damar amfani da wasu gidajen yaro masu zaman kansu domin adana hursunonin da ke karkashin kulawan gwamnatin tarayya session ya rubuta cewa umarnin da aka baya cikin watan agustan bara da ya baiwa hukumar gidan yari na ƙasa. tsaiko ya kawo ma gidan yarin na kasa tsaiko kwarai da gaske ga ayyukan gidajen yari wanda haka ya sa hukumar ke gaza cimma bukatun hukumar na gyara halin waɗanda ake tsare da su ya ce akan haka ne na ba da umarnin cewa gidajen yaron su koma bisa tsarin su na da amurka dai ta gwada tsarin amfani da gidajen yaron masu zaman kansu ne da niyyar ganin gwamnatin tarayya ta iya cimma kalubalancin koson da gidajen yarin gwamnati ke fama da su sai dai tsohon mukaddashin sakataren shari'a na kasa sale a cikin shekarar da ta gabata ya rubuta cewa a bisa binciken gidajen yari da suka yi masu zaman kansu har yanzu a lokacin ba su samar da ababen bukatar waɗannan gidajen yarin kamar yadda aka tsara ya ce haka kuma bai rage adadin abin da gwamnati ke kashewa ba yawancin mazauna waɗannan gidan yari dai masu zaman kansa za ka taras bakin haure ne da suka shigo kasar ba bisa ka'ida ba ko kuma waɗanda aka same su da laifin shige da fice a kasar. sai dai abin da ba a sani ba shine ko wannan umarnin na session yana da nasaba da irin karin samun bakin haure da za a kama sakamakon umarnin da shugaba trump ya bayar na sabuwar dokar shige da fice an samu gawarwakin 'yan gudun hijira har su goma sha uku cikin kwantena na jirgin ruwa a lokacin da ake kokarin tsallakawa da shi a kudancin kasar libya jaman kasar ta libya suka ce bisa dukkan alamu an kulle mutane ne cikin wato ciki ne har na tsawon kwanaki a kokarin tsallakawa da su teku waɗanda wannan lamarin ya ritsa da su ko har da yarinya yar shekaru goma sha uku da wani yaro ɗan shekara goma sha hudu haka kuma an samu damar kutar da wasu mutane 56 cikin wani kwantenan sai dai wasu daga cikinsu suna fama da mummunan rauni wasu ma har da karaya ma'aikatan jinƙai suka ce yawancin mutanen daga ƙasar mali suke libya dai ta jima da zamowa kofar wato bullewa 'yan gudun hijira da ke kokarin tsallakawa tekun mediterranean domin zuwa turai rahotanni sun tabbatar da cewa 'yan gudun hijira da yawan su ya kai 181 suka isa ƙasar italiya ta wannan hanyar a cikin shekara da ta gabata ko a ranar laraba da ta gabata sai da aka ceto kusan 'yan gudun hijira da yawan su ya kai 750 a gaban tekun na kasar libya a wani aikin ceto da jami'ai da ke aiki a gabar tekun italiyan suka yi waɗanda kuma yawancin waɗanda aka ceton 'yan afirka ne babban kwamandan sojojin amurka da ke afirka ya faɗa wa murya amurka cewa hanyar kawai da za a iya samar da zaman lafiya a ƙasar libya shine kawo ɓangarorin da ke faɗa da juna wuri guda ya ce samun nasarar hakan ko yana buƙatar ƙoƙarin sassa daban-daban ciki ko har da ƙasar rasha jan thomas walhausa wanda shugaban sojojin amurka ne a afirka ya bayyana yadda ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula musamman na siyasa a libya salin da yake zauren taron samar da tsaro bayani da aka yi a munich na kasar germany labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc madalla kamar yadda kuka cikin labarai kwamandan rundunar amurka a afirka janar thomas walhauser ya ga murya amurka cewa hanya ɗaya da ta rage ta warware rikici da take ci a libya shine ta haɗa kan gwamnatoci daban-daban da ke ƙasar. janar thomas ya yi wannan furicin ne a taron da aka yi a jamus kan harkokin tsaro gabanin wani atisaye ko rawar dajin haɗin gwiwa tsakanin rundunar da ma wasu ƙasashen afirka kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da henry rijiyar ya aiko mana daga munich sarfilo hashim gumel ya fassara kuma zai gabatar har yanzu rikicin ƙasar libya na nan da ramdam gwamnatin riƙon ƙwaryar da ƙasashen duniya ke marawa baya tana da ikon wani ɓangare ne kawai a babban birnin tripoli 'yan tawaye kuma suna hankoren babban birnin kasar da ma wasu birane. janar khalifa haftar na rundunar sojan ƙasar shine ke rike da iko a gabashin ƙasar da yake magana da murya amurka ranar lahadi a lokacin taron da aka gudanar kan tsaro a munich janar thomas waldhuther wanda ke zama babban kwamandan rundun mayakan amurka da ke afirka ya ce amurka na kokarin ganin an samar da haɗin kai uh, ya ce babu tantama kan cewa dole ne a yi la'akari da martaba da kuma tasirin haftar musamman a yankin gabas kuma nan ne muke magana cewa dole ne a samar da maslaha ta hanyar siyasa tunda ta nan ne baki ɗaya abin ya fara sojojin haftar su suke rike da yawancin yankunan da mai yake a libya babban kamfanin man nan mallakar rasha rosneft ya rattaba hannu kan wata yarjejeniyar wucin gadi da kamfanin mai na kasar libya ranar talata inda za ta zuba jari na biliyoyin dala wanda ke zama mataki na baya-bayan nan da moscow ta yi na sake haɗa kai da libya kuma yake zama wata ƙwaƙwarar shaidar goyon baya da take baiwa haftar janar world huther ya nuna cewa rasha za ta iya taka muhimmiyar rawa ga kowace hanyar sasantawa. We welcome anyone's the goal is to get those two together. The goal is to get those two to talk and the goal is Yace muna maraba ga duk taimako daga wajen kowa. Burin mu shine a haɗa sassan biyu. Burin shine ganin duka sassan biyu suna tattaunawa. Burin shine kuma sassan biyu su nuna sadaukar da kai domin haka. Amurka ta kaddamar da hare-hare da jiragen yaƙi ba ji ba gani kan mayakan ISIS a Libya. rundunar sojan amurka da ke afirka na haɗa kai da ƙasashen yankin sahel domin magance matsalolin 'yan ta'adda inda suke gudanar da rawar daji ta haɗin gwiwa a duk shekara wanda aka yi wa lakabi da sunan operation flink lock najeriya ita ce muhimmiyar kawa a yankin kuma amurka tana taimaka mata da bayanan sirri da zai taimaka wa kasar a fafata wadda take da kungiyar boko haram mai alaƙa da isis yayin da yake magana a taron munich Major General Babagana Mangono na Najeriya ya ce ganin alaƙar da ke akwai tsakanin ƙungiyoyin ta'addanci ya zama wajibi ƙasashen duniya su haɗa kai. The uprising in Libya and the eventual capitulation ya ce tashin hankali a libya da kuma kawar da gwamnatin gaddafi daga mulki su ne suka haddasa bazuwar makamai da mutane kai tsaye inda mutanen da waɗannan abubuwa suka dosa afirka ita ce najeriya ƙungiyar da ke rajin kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta zargi sojojin najeriya take haƙƙin bil'adama a yaƙin da take da ƙungiyar boko haram general wald huther ya ce amurka na ɗaukar irin wannan zargi da muhimmanci lokacin da take aiki da ƙawaye ya ce mun fahimci sharuɗan yaƙi mun mayar da su wani ɓangare na horon da muke bayarwa kuma muna ƙoƙarin ci gaba da amfani da su a kodayaushe yaushe amma kuma a shari'ance kuma a tattaunawarmu da shugabanni atisayen makonni ukun da za a yi na wannan shekara zai haɗa kan sojoji dubu biyu daga ƙasashen afirka sama da ashirin da turai da kuma ƙasashen arewacin amurka a gaida sarfilu hashim gumel kamar yadda ba za ku kasa ji ba cikin rahoto da ya gabata a cikin makon nan ne kungiyar rajin kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta sake wa dakarun najeriya zargin cin zarafi ga 'yan najeriya a yayin da take fafatawa da kungiyar boko haram rundunar sojojin najeriya ta mai da martani ta bakin kakakinta birgidiyar janar rabi abubakar ga kuma hassan mai na kaina da ci gaban rahoton Daraktan watsa labarai a hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ya yi watsi da zargin da Amnesty International ta yi cewar sojoji da sauran jami'an tsaro na danna haƙƙin bil'adama. Zargi ne kuma wanda bai da tushe bai da makama. Ina Najeriya dai ƙasa ce kuma ba wanda fi ƙarfin hukunta shi. Magan da suke cewa mutane su an kashe su da sauransu wallahi ya yi kuma sojojin Najeriya suna ƙoƙarin tabbatar cewa an samu kwanciyar hankali mai ɗaure a wannan ƙasa. In ka lura gaskiya su wannan ba su da wani tasiri illa iyaka ainihin ba ta sunan waɗanda suke kokarin kawo ƙarshen tashe-tashen da ake yi domin aka haka din su hanyar cin abincin su da kuma abin da ke samu ta hannun waɗannan wanda ke goya musu baya na ƙara kuma kuma ƴancin kasa su za ka cin ya tsaya. Amnesty International ta kuma zargi sojoji da kashe masu fafutukar kafa kasar Biafra a kudu maso gabashin Najeriya zargin da General Abubakar ya ce ba gaskiya ba ne. Ya za a yi soja wannan aka koya ma cewa je ya kwanta da hankali kuma sannan ya kashe ko kuma duk wani soja abin da ke bukata ya yi shine tabbar cewa ya kala haƙƙin ainihin 'yan shi hmm. dukkan wanda suka zo sada kayan baya su ainihin kawo cikas a wannan ƙasa tamu ko su ko su waye to dole ne ainihin taka musu birki me yasa mutum zai mutane za su taru su ainihin kawo ku tashi hankali kuma sannan a sa musu ido wannan ya gwada cewa kamar muna cikin ainihin gonar dabbobi kuma Najeriya kasa ce kuma dole ne a tabbatar cewa an samu kwanciyar hankali zaman lafiya. sanannen lauyan nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya barista Yakubu Sale Bawa ya zargi Amnesty International da san haddasa rudani a cikin Najeriya. A Najeriya musamman maganar Amnesty International ba su fayyace gaskiya ko kuma su gama duniya abubuwan da suke faruwa zahir. su a ciki magana ce ta neman kuɗi international suna da bias ko kuma one sided wato ɓangare ɗaya suka fi kula da shi domin su fata ɗayan ɓangaren. Kazalika shi ma masanin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase ya yi Allah wadai da wannan rahoto na Amnesty International. Mu muna da kundin tsarin mulki muna da tsari na tsaron mu. maganan waɗansu wai wadda suke fafutuka akan cewa 'yancin 'yan adam wannan shirme ne shiririta ne da ya kamata al'adar da mu ba da yi kama da jama'an mu ba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria mu na duniya kwaggara ya sani lamarin mu na duniya kwabbata ya sani ka gani haka mamman ya sani mugula yan najeriya amu yan najeriya mugula Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC insha Allah cikin shirin hantsi za mu kawo muku rahoton martani ko mataki da Najeriya take ɗauka dangane da wato kyamar baƙi da 'yan Afirka ta kudu suke wa 'yan Najeriya da ke ƙasar. yanzu karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na dare wato karfe shida da minti goma sha shida agogon najeriya nijar da kamaru biyar da goma sha shida a ghana ga jimma ali da shirinmu na gaba Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ƙazanta ko kuma rashin tsafta su ne manyan abubuwan da suke haddasa kamuwa da cututtuka iri-iri. A saboda haka filin zai dubi muhimmancin yawaita wanke hannu kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana sai a biyo mu a hankali. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. An dai san cewa ƙazanta da rashin tsafta su ne suke kan gaba wajen haddasa kamuwa da cututtuka, kuma galibi mutane suna yi wa yawaita wanke hannu ɗaukar sakainar kashi. a saboda haka ne muka gayyato dr murnan kwanarre akan cututtukan da suke saurin yaduwa wanda ya yi ilimi mai zurfi ta wannan fanni ko kuma akan waɗannan cututtuka da ke saurin yaduwa na jami'ar pittsburgh nan amurka domin ya mana bayani akan muhimmancin yawaita wanke hannu To, kasan muna batu ana batun cewa ƙazanta kazanta su ne duk kazanta ne ke haddasa duk kusan za a ce dukkan cututtuka ma da ke addaban mutane. To, muna da wata al'ada kuma kasan yaro duk abin da ka koya mishi ko kuma ya taso ya ga kana shi zai yi. Mutanenmu ba kasafai muke wanke hannunmu a yaushe ba. Me za ka faɗi game da yawaita wanke hannu? kamar yadda muka bayani akan tsafta dama inda akwai inda tsafta aka fi bukatar ta shine tsaftar hannu duk inda mutum bai wanke hannunsa ba to fa duk abin da ka je ka taba in mutum ya je ba gida ko ya je ba haya ko wani abu to fa duk inda ka je ka ci abin ka zo ka ci abinci ko kai wata harka to wannan duk abin da kai yake na bayan gidan nan zai dawo ya shige cikin ka in ka zo ka ɗebi mutum ya ɗebi ruwa ko ya ɗebi abinci ya ci to wannan ragowar bayan gidan nan ko kai ba ka ganin shi a haka a zahiri a da akwai alamunsa da ragowarsa wanda ɗan wannan abin da baka gani idan ya shiga abincin mutum ko ya shiga ruwan da zai sha ya isa ya kawo masa illa ya isa kuma in ka je ko ka taɓa wani ka ɗauki yaro ka gaisa da mutum shi ma ka shafa masa wannan cuta hmm. saboda haka wanke hannu shine babban wato an akwai bayani da aka yi aka ce babban an ba a duk duniya a duk wani tsari na lafiya babu wanda yake da babban tasiri fiye da duk magani duk wata allura duk wani rigakafi da duk wani asibiti da za a gina wanke hannu tasirin da zai da mutane za su tsaya su dage akan wanke hannu sai ya fi tasirin kowane magani da za a sha da kuma wani tsari na lafiya ko na rigakafi da za a kawo saboda muhimmancinsa to wanke hannu ba karamin mahimmanci ne da shi ba wajen tsaida yaduwar cuta to a yaushe akan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira a dr mustapha manar ko akwai wani karin bayani da zaka mana to shi ne ai kin gama magana tunda aka tunda dai dama tsari irin wannan shine ranar banɗaki ta duniya da aka ware ta an ware ta ne dama don a tattauna a fito da wannan matsala kuma kowa ya je unguwarsa ko majalisarsu ko gidansa a tattauna yadda za a samu yadda za a inganta harkar tsafta tsaftar muhalli da tsaftar hannu da tsaftar gida da kuma allah ya kara mana lafiya to amin sun ma'amu mun gode kuma kwarai da wannan bayani da kai allah ka ba mu sa'a mai sama allah ka taimake mu amin allah ka ba mu sa'a sama Allah ka taimake mu amin. Madalla yanzu kuma sai amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Ana lafiya hajiya. Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Aminu Abdu. To. Ya ce me yasa ne idan ya ci wai zogala sai jikinsa ya ta kuma idan ya sosa sai jini ya rika fita daga jikinsa. to inda ya ci zogalin jikin shi na kakkaye eh to jikinsa zogalen bai dace da jikinsa ba ya daina kawai eh, ya daina kawai domin akwai ɗansu abubuwa ko da yake kana son su amma in suka jikinka ba su dace jikinka ba to akwai ɗansu abubuwan da cikin zogalen da ke yawanci jikinsu bai bai karɓi jikinsu ba wannan turanci muna kira yana alaji kenan saboda aka shawara kawai ya haƙura eh in dai abin duk abin da ka ce in dai yana sa jikinka su makaikai haka to ka daina cinsa kawai ka daina cin su aka yi sa'a ce wannan kawai warkar da kai to ina fatan malam aminu abdu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana injiniya mai gero makeri shi kuma ya ce me ke kawo ƙaiƙayin jiki ne wannan ma ka sha bayyanawa eh abin da ke kawo ƙaiƙayin jiki ga ke ɗaya yawanci akwai abubuwa da yawa wani lokaci ya danganta ko ruwan da muke wanka da shi ko sabulun da muke amfani da shi ko irin abubuwan da muke kwanta a gado ko zannukan da suke kan gadon mutum ko irin su tawul da kake abu duk abin da ke taban jikinka in dai bai dace jikinka wajen sa jikinka kai kai kai a saboda haka me mutum to ya kamata yi kenan zai fara bin abubuwan nan ne ɗaya bayan ɗaya yana daina amfani da su ko kuma eh zai bi ɗaya ɗaya yana daina amfani da shi amma kafin ya ƙara wannan in eh, ya likita akwai magani da za a iya ba mutum ya rage kai-kai amma mafi mafi kyau dai shine ka daina amfani da abubuwan to abinda ake ake sa mutane sai kama anan sai a ce to ka daina amfani da abu guda daya kaga in dai jikin naka ya daina kaikayi to in ka daina wannan sai ka yi ta cire su daidai da daidai. To in ka bar misali eh. in sabulu ne in ka canja ka ga jikin bai bari ba to wani abu ne daban. Wani abu wani abu ne daban. Sai kai ta haka har har ka samu wanda yake sa jikin naka kaikayi To likita kaga kamar misali ko kuma zanin gadon da mutum yake kwanciya ya zai yi kenan. to dole canza ya samu irin zanin gadon daban don waɗansu zanen gadaje ana yin su da waɗansu abubuwa daban-daban ne yanzu nan. Tana yi abin da ke cikin abin da aka sarrafa zanen gadon da shine bai karbi jikin mutum ba sai ya rika mai kaikayi ya sarka sa eh, shi kaikayi. Eh domin waɗansu ana amfani da auduga yanzu akwai waɗansu abubuwa da muke nan na'urar wadda ake haɗa a yanzu nuna da su yanzu waɗansu ba auduga ba ne kawai. To. eh don ana haɗa su da waɗansu abubuwa sai ka duba yawanci in ka sayi zanin akwai wani ɗan abu da ke haɗe da zanin za ga sun rubuta yadda aka yi shi me aka haɗa aka yi zanin eh to sai ka dubi waɗannan to ko kuma dai ba ka da wannan kawai ka canza ka samu irin zanin gadon da yake daban da wanda kake amfani da shi To Allah abin da wuya kenan. Sai eh, da wuya ji ai sai sai a hankali domin in kai wannan domin ko da kana shan magani in baka canza wannan ba da karin magani ya rugu kaikayon zai dawo. Aikin banza kenan aka. Aikin banza kenan eh To Allah Allah ya sa a dace. Amin amin amin amin. To Malam Dahiru Azuka Dange ya ce cin abinci lokacin da mutum zai kwanta bacci da daddare shin yana da illa ne? eto eh bai cika kyau mutum ya ci abinci dab da zai kwanta ba domin musamman akwai waɗansu mutane da suke da irin ciwon nan kamar eh, reflux muke kiran da turanci yadda abincin ke dawo ya dawo to in ka ci abinci ka ci abinci ka kwanta to shi wannan kofar in ka ci abinci akwai wani kofa da ke rufe cikin daga inda abincin ke bi to in ka kwanta da ci zai rinka dawowa domin hmm. abincin bai soma narkewa ba shi ke kawo irin su abubuwan da mutum ya rinka ciwon zuciya da sauransu to ko eh. kuma ya sa ka kwarnahi ko eh kwarnahi to duk waɗannan shi ke kawo shi yasa amma abin da shan da ake ba mutane in ka ci abinci kada ka ci abinci awa biyu kafin ka kwanta Za ka iya shan ruwa da sauransu domin ba ka son abincin ya dawo. To kamata yin mutum ya ci abinci awa nawa zai yi kafin ya kwanta. Musamman zai kamar awa biyu ko fi kafin ya kwanta. Eh ya fi amfani. domin akwai wasu wadansu za su iya cin abinci kwanta amma yawancin mutane ka ci abinci ka kwanta za ka so mu sa wadansu abu wadansu lalura a hanyar da abincin ke bi wadansu mutane ya kana faru haka. Wasu dai suna iya yi su kwana lafiya wasu kuma ba za. iya kwana lafiya amma yawanci in kana da irin wannan wanda ake kira reflux din nan in ka ci to sai da Allah ya taimake ba za ka iya bacci ma ba. To, to. Eh. To, ina fatan Malam Dahiru Azuka da shi da sauran masu sauraronmu mu. suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana to likita shi kuma kabir idris bindiga ya ce wai shin me yasa ne idan mutum ya sha shayi idan yana azumi sai kuma ya ta ciwo likita ka fahimci abin da yake nufi eh na fahimta an ah, dai mutum sha shayi yana azumi bayan kama an buɗe an yi buɗe ba ake kenan ko eh, eh. to mutum bai kamata mutum rinka ciwo ba sai dai kuma dai akwai waɗansu mutane waɗanda suna da kaman waɗansu irin ciwo kamar irin su gyamban ciki da irin waɗansu abubuwan da ake kira reflux wanda cikin ba ta kofar cikin ba ta rufewa sosai to akwai waɗansu abubuwa haka da inda mutum na da su in yi sha abubuwa haka yana iya sa ciwon cikin sa rinka ciwo To me abin yi? Wanda cikin nasu na ciwo ya kamata je a duba akwai magun da iya bawa a rage tsananin sa. To ko kuma likita idan ya fuskanci cewa in ya in aka yi buɗe baki din ya sha shayi sai kansa ya ta masa ciwo ya daina kenan ko eh, kuma? inda ya ga abin haka ya daida ko kuma in zai in ya buɗe baki kadin gaskar ya rinka ya sha ruwa tukunna kafin ruwan sanyi ko na abu. Ne mun ya fara da shan shayi. Ko kuma ko kuma ya sha wani abu daban. da ne zo shashayen wani lokaci wannan na taimakawa to Allah ya amin ina kuma fatan shi malam kabir idris bindiga yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu sauraronmu mu kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin Dr. Ladar. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya. Ranar juma mai zuwa da yardar Allah za mu kawo muku ne sabon shiri. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 12 da minti 27 da 'yan dakika halin yanzu kuma ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya. mahukuntan kasar gambia sun ba da labarin cewa gwamnatin kasar ta kame tsohon shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar wanda ake zargi da aikata laifin take hakkin biladama a zamanin tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe ta yaya jami'ai jami'an sabuwar gwamnatin da suka ce tun ranar litinin ne aka tsara yaku barji shi da wasu jami'ai takwas to amma sai dai ba a bayyana takamaimai menene su ba jami wanda ya mulki kasar tun daga shekarar 1994 salin da ya karbi mulki ta juyin mulki ya kafa wannan hukumar ce wadda ta yi yunkurin ta kaurin suna wajen tursasawa jama'a da azabtar da su wani lokaci ma har su a kashe muddin aka samu kan adawa da gwamnati a jiya alhamis ne kasar iraki ta ce sojojin kasar mai goyon bayan sojojin amurka suka samu nasarar kwace tashar jirgin saman musul wanda a da yake karkashin ikon kungiyar is tun a shekarar 2014 a wani takaitaccen bayanin da aka yada a gidan talabijin din kasar an bayyana cewa sojojin sojojin dai sun da 'yan sandan kasar yanzu haka suke rike da wannan filin jirgin sama na masul a ranar lahadi ne sojojin iraki suka sake kaddamar da wani sabon yunkuri na kwato wannan wato tashan jirgin yammacin kasar sakataren shari'a kuma babban attorney janar na nan amurka jeff session ya soke wato umarnin nan na tsohon shugaba barack obama da ya bada umarnin amfani da wasu gidajen yari ma zaman kansu domin adana hursunonin da ke karkashin kulawar gwamnatin tarayya session ya rubuta cewa umarnin da aka bayar cikin watan agustan bara da ya baiwa hukumar gidan yari na ƙasa ya haifar ma hukumar gidan yari na ƙasa tsaiko kwarai da gaske ga ayyukan gidajen yari wanda hakan ya sa hukumar ke gaza cimma bukatun hukumar na gyara halin waɗanda ake tsare da su ya ce akan haka ne na ba da umarnin cewa gidajen yari su koma bisa tsarin su na da to madalla a gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyan nan sai can da hatsi da iko Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da kallabi yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da cibahiro diodo ne da ya kula da dakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa nan nisa habu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya